Shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kan Najeriya wasu na ganin an sami ci gaba yayin da wasu ke kallon ci gaban a zaman irin na mai haƙan rijiya musamman ta ɓangaren tattalin arziki. Duk da yake Allah ya huwa cewa Najeriya albarkatu masu ɗimbin yawa masana tattalin arziki na bayyana cewa kasar na fuskantar koma baya ta haujin tattalin arzikin idan aka kwatanta ta da sauran kasashe ta kororinta a fadin duniya bashir muhammad acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki a jami'ar usmanu fodiyo ta sokoto abubuwan sun taɓarɓare saboda tun lokacin da an gano mai dama in ka diba duk kasashen duniya duk inda an gano mai za ga cewa babu kasashen da suka ci gaba saboda yanayi na hadde masu tsarin mulki irin namu amma mu lokacin da muka ga mai din sai muka yi watsi da abin da ya taimaka mana noma da sauransu mun bar wasu abubuwa da ake cewa service sector ilimi in ka bar shi baya dole a samu matsala domin technology da ake magana da shi wanda shi ke bunƙasa kasuwanci da sauransu muna a baya saboda ilmukan mu sun kasa kwarai da gaske kuma abubuwan da za a yi na gwamnati da yawa ba su da yawa ba mutane yanzu kaga in ka diba ko motocin da aka gare mu cikin kasa a ce a yi hanyoyin da za su ishe su can da duk babu wannan shi yasa mutane ba za su ga cewa lokacin akwai matsaloli dan abu kaɗan sai ya isa don mutane kuma sannan ko sa zato ga gwamnati mutane yanzu suna kowa zato ne ya koma gwamnati da kuma ba haka bane kowa yana dogaro da kai ne a ra'ayin tsohon ministan kuɗi na Najeriya a jamhuriya ta biyu Alhaji Abubakar Alhaji yana kokawa halin da Najeriya take ciki a halin yanzu idan aka yi la'akari da cewa kasar ta taɓa da rancen kuɗi ga asusun nan na bada tallafin kuɗi na kasa da kasa wato IMF a shekara ta 1974 a hirarsa da wata jaridar ƙasar alhaji alhaji ya ce shine da kansa ya rattaba hannun baiwa imf din rance a lokacin sa'ad da yake babban sakatare a ma'aikatar kuɗi ta tarayya to sai dai mai sharhi akan al'amuran yau da kullum profesa bello bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ya bayyana dalilin sauyawar al'amura a wannan lokaci shugaban ƙasar najeriya na wannan lokaci gida nawa ya mallaka a najeriya duk waɗannan sai ka dube su gwamnoni na wannan lokaci gida nawa suka mallaka kuɗi nawa suka mallaka a waje amma in ka duba na yanzu wanda duka ya shugabanci ƙasa bayan ya sauka sai ka dubi irin makudan kuɗi waɗanda ya mallaka a waje ai ba dukiya ce babu ba akwai dukiyar amma an rabe ta a tsakankanin su wannan shi yasa ita ƙasa kuma za ta je neman bashi yanzu a waje da ita ke ba a IMF yanzu za ta je waje neman bashi bashi nan da za ta nemo kuma akwai 'yan ƙasa waɗanda ke kuma suna da waɗannan kudade. Alaga wata mala ina mafita. To mafita ita ce hakikani sai mun komo mun yi kishin mu Lalle shi sha'ani na abin cin hanci da rashawa sai an yaƙe shi yaƙi na gaskiya. wanda duk kuma ce zai yaƙe shi ko za su yaƙe shi to amma kuma daga ƙarshe gaskiya ita ke tabbata duk da yake dai ana yi wa najeriya kallon ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a nahiyar afirka manazarta na ganin 'yan ƙasar na cikin waɗanda ke fama da ƙalubalen tattalin arziki wanda ke karuwa tun daga shekara ta 1960 kawo yanzu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya